Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Harandane tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin a wannan daren naku na yau Laraba. Goma sha takwas ga watan Maris shekara ta dubu biyu da ashirin. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto akan irin halin rashin tabbas da jama'a ke ciki a Najeriya. Kana mun zagaya sauran ƙasashen duniya don jin irin halin da al'umma suke ciki, musamman na irin sauye-sauye da suka samu, sanadiyar dokoki da mahukunta ke ɗauka don yaƙi da coronavirus. Idan Allah ya ba mu iko, za mu kawo muku labaran ƙwallo a takaice. sai dai yau za ku yi muna aikin gafara ba za mu samu ba ku damar ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku kamar yadda muka saba a kullum ba a sanadiyar annobar coronavirus. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don a ji halin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum barkamu da haka ga kuma labaran duniyar yaduwar annobar coronavirus ta sauya al'amura baki daya a kasar afirka ta kudu ciki ko har da turka-turkar siyasar bangaranci a yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarta ɗari ɗaya karon farko a ƙasar hakan ya kawo wani haɗin kan siyasa daga shugaban ƙasar cyril mafosa da manyan abokan adawar siyasarsa shugaban ƙasar ya tsayu kafaɗa da kafaɗa da abokan hamayyar sa wani taron manema labarai a cape town duk da yake sun tsaya nesa da junansu kuma sun taɓa juna ne kawai da gwiwar hannu cikin murmushi ramaphosa ya yi jawabi ga manema labarai inda ya ce sun ajiye duk wasu bambance-bambance da ke tsakanin su domin yakar annobar ta covid-19 ramaphosa ya ce shugabannin siyasa sun kuma tattauna lamuran da suka shafi rashin raba daidai da za su iya shafuwar kokarin yaƙi da cutar 'yan ƙasar da dama masu karamin karfi ba su da muhimman ababen bukata a gidajensu wanda hakan ke sa suna dogara da ayyukan da ake cunkoso kamar sufuri da zirga-zirga inda aka fi sauƙin kamuwa da cutar a yau laraba an saka sababbin matakan hana zirga-zirga a malaysia kamar yadda aka fara a kasashen kungiyar tarayyar turai inda aka hana 'yan kasashen waje shiga kasashen yayin da gwamnatoci suke kokarin hana yaduwar annobar cutar coronavirus an tabbatar da mutum sama da 500 sun kamu da cutar a malaysia kana za a killace su na tsawon makonni biyu a saudi arabia ma jami'ai sun faɗa wa kamfanoni masu zaman kansu da su saka ma'aikatansu su rika aiki daga gida idan hakan zai yiwu kana kuma waɗanda suke zuwa aikin to su ɗauki matakan ba da tazara tsakanin su tuni wasu ƙasashe suka ɗauki waɗannan matakai domin hana cuɗanyar mutane a wurin taruwar jama'a ƙasashen italiya da spain da kuma faransa yanzu haka suna ƙarƙashin tsananin hana zirga-zirga yayin da suke fama da adadi mai yawa na waɗanda suka kamu da cutar a duniya hukumomin ƙasar kenya sun ba da rahoton mutane uku sababbin kamuwa da cutar coronavirus a yau laraba biyu daga cikinsu sun zo ne daga kasar spain da kuma wani dan kasar burundi da ya zo daga haɗaɗɗiyar daular larabawa a yanzu kasar ta kenya tana da jumlar mutane bakwai kenan da ke ɗauke da cutar ba a sami gano cutar ko ɗaya ba a kibera ya zuwa yanzu to amma mazauna garin na cikin fargaba sakamakon yanayin cunkoson jama'a da suke zaune a ciki wanda ya sa yana da wahalar gaske su iya ɗaukar matakan kariya daga kamuwa da cutar idan ta bulla a yankin to amma ministan lafiya na ƙasar mutahi kagwe ya ce suna ɗaukar matakan magance barkewar cutar a wuraren da ke da cunkoson jama'a china ta ce za ta kwace takardun izinin aiki da ta baiwa wasu manyan kafafen yada labarai uku a matsayin martani ga haramcin da amurka ta kakabawa wasu kafafen yada labarai na kasar china ma'aikatar harkokin wajen china ta faɗa wata sanarwa cewa 'yan jaridar amurka masu wakiltar mujallun new york times da the sun street journal da kuma washington post da takardun izinin aikin su ke karewa karshen shekara da cewa su gabatar da takardun nasu nan da kwanaki goma sanarwar ma'aikatar harkokin wajen china ta ce ba za a yarda su ci gaba da aiki a matsayin 'yan jarida a china da hong kong ba da kuma yankunan macau da ke karkashin gwamnatin china ma'aikatar ta hakikance cewa kwace takardun izinin aikin martani ne ga abin da ta ce take haƙi ne da aka yi wa kafafen yada labaran china ba gaira ba dalili tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya yi gagarumin nasara kan sanata Bernie Sanders a zaben fitar da gwani na jam'iyyar Democrats da aka gudanar jiya talata a jihohin Florida, Illinois da Arizona. Biden na kan gaba da Sanders da kashi 62 bisa 100 da 23 bisa 100 a kusan dukkan ƙuri'un da aka kyarga a Florida inda shugaba Donald Trump ya tashi. An kuma sami rata makamanciyar wannan a Illinois inda Biden ya sami kashi 59 bisa 100 akan kashi 36 bisa 100 na Sanders. to sai dai ratar na da dan sauki a arizona inda a can ma biden ne ke kan gaba da kashi 42 bisa 100 da kashi 30 da wannan nasarar da biden ya samu a jiya talata a karo na uku da yake neman tsayawa takar shugabancin amurka a cikin shekaru fiye da 30 a yanzu ya yi nasara a zaben jihohi goma sha tara daga cikin ashirin da hudu a kan sanders da ya bayyana kansa a matsayin dan Demokrasi mai aƙidar gurguzu da ya lashe takobin jagorantar juyin juya halin tattalin arziki ciki har da sauya fasalin tsarin kiwon lafiya na amurka baki ɗayansa. Na gaida Murtala Faruk Sanyinna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babin rahotanni. Annobar coronavirus na ƙara ta'azzara a faɗin duniya. Su kuma mahukunta na ƙara daidaita sahunta yadda za su yaƙe ta bilhaƙi da gaskiya. Hassan Maina Kaina ya ji ta bakin masana akan farillolin yakar cutar. A wani mataki na takaita yaduwar cutar alagakai ta coronavirus, gwamnatin Najeriya ta hana jami'anta bulaguro zuwa kasashen China, Amurka, Birtaniya, Japan, Switzerland da Netherlands. Sauran kasashen su ne Iran, Norway, Faransa, Korea ta kudu, Jamus, Italiya da Spaniya. To amma bisa ga dukkan alamu wannan mataki bai gamsar da mafi yawan kwararru kan kiwon lafiya a kasar ba. Farfesa Isa Sadiq Abubakar shine babban daraktan cibiyar da ke kula da ayyuka da bincike kan cututtuka masu yaduwa na jami'ar bayero a hanya ɗaya daga cikin hanyoyin da za a iya hana yaduwar wannan cuta ta coronavirus babu shakka hadda cewa a hana taro na al'umma da kuma shigowar mutane waɗanda watakila suna ɗauke da wannan cuta kaga kenan hanyoyin shigowa ƙasar nan kamar filayen jiragen sama da kuma na ƙasa na inda ake shigowa da motoci da kuma kuma na jirgin ruwa inda aka san cewa mutane za su zo daga wasu kasashe dole ne sai an ɗauki matakai a kai tunda har mun fara ganin cewa mutanen da ke shigowa daga kasashe daban-daban tun ana na italy har an zo daga wasu kasashe kamar su america da ingila yanzu mutane suna shigowa ana gani kuma suna ɗauke da wannan cuta ya kai matakin da mu ma ya kamata kamar yadda wasu kasashe suke yi mu toshe hanyoyin shigowa a haƙura zuwa wani lokaci domin kuwa kuwa zai rage yawan mutanen da za su shigo ɗauke da cutar. Na tambayi Dr. Nasiru Sani Gwazo wani ƙwararren likita a Najeriya, komai zai ce dangane da wannan cece kuce da ake ta yi kan rufe boda? To shi al'amari na corona akwai matakai daban-daban da ake kaiwa. Akwai kasashe da suka riga suka kai mataki na uku shine matakin da ake kira yaduwar cutar a cikin al'umma wato community transmission to duk kasar da ta kai wannan mataki akwai hadari idan aka bar 'yan wannan kasa suna shigowa kasashe daban-daban saboda haka duda ba lallai ne ice gwamnatin a ce gwamnatin tarayya ta rufe iyakoki ba to amma ya kamata a rufe iyakoki da kasashen da suka kai wannan mataki na community transmission ko kuma wani adadi na yawan masu wannan cutar a gaskiya akwai hikima idan gwamnati ta yi haka matakin tafiya shi ma wannan mataki ne wanda gwamnati ta dauka wanda yake ya dace akwai kasashen da yanzu sun hana zirga tsakanin su da wasu kasashen to amma tun da sun bari da najeriya hakan zai iya bude kofa wani maimakon ya tafi kasar da yake da niyya direct ta ta najeriya domin isa damar shiga waccan kasa to kaga irin wannan mu kuma zai haifar mana da barazana irin hakan za ta iya faruwa ga matafiya masu dogon zango saboda haka idan gwamnati ta kai la'akari da irin waɗannan matakai ta ɗauki matakan da suka dace yana da kyau ganin ya zuwa yanzu an sami wasu mutanen da suka shigo wa najeriya da wannan cuta ta alaƙaƙai anya ba za a ce an makaro ba hankoran da wasu 'yan kasar ke ta yi na rufe kan iyakokin dr faruk bibi faruk babban malami ne a jami'ar abuja ba a makaro ba har yanzu tunda ana iya ta rabo da kowane lokaci yadda aka ta rabo da shinkafa da safa kawai aka tashi aka ce an daina to wannan ma yanzu idan shugabannin najeriya suka ce a tsayar za a tsayar kasashen da suke makotaka da mu chadi ma ta tsayar ghana ta tsayar kowa ya tsayar saboda a tsaya a tabbatar cewa tsayarwar a duniya shi ma taimakawa ne a yaki wannan cuta cuta so ina fata shugabanninmu na najeriya za su gane mahimmancin rufe boda saboda cuta hana wasu shigowa ta jiragen sama da ragowar hanyoyin shigowa saboda ana tsoron cuta ta yaɗu ne in amerika za ta hana ingila shiga kasarta to ban ga ƙasar da za ta iya hana ba za ta iya hana wata shiga kasarta ba a gaskiya mai sharhi kan al'amuran yau da kullum sa'ad usman ya ce akwai fa ababen da ya kamata a yi la'akari da su kan wannan batu na rufe kan iyakokin ƙasar idan an ce za a rufe bodan najeriya a ce land da kuma iya da kuma ta ruwa idan an ce za a rufe gaba daya yaya tattalin najeriya za ta zama ya mutanenmu za su iya daure wannan abun na dan tsawon lokaci ko kuma gajeren lokaci to shine abun da za a gani don akwai mutane wa'anda a najeriya sai sun fito za su je su nemi abin da za su ci amma kuma na fari shine batun rai rai shine fari kafin ma a yi maganan abinci da sauransu Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Jinjina ta musamman ga wakilin muryar Amurka Hassan mai na kaina. Daga Najeriya bari mu leƙa Faransa daga nan mu shiga Malaysia don jin halin da al'umma suke ciki. Inda na tuntuɓi barista Zainab Saleh da kuma Bello Sani Halluru ɗalibi a ƙasar ta Malaysia ga kuma abin da suke shaida mun. so a hanyar Zainab ko za ki dan bamu a takaice wani irin hali ake ciki a nan kasar Faransa dangane da wannan cuta da take ta kaiwa da kawo a fadin duniya. Eh aya abin da yake faruwa a nan kasar Faransa musamman ta inda na muke mutane suna cikin damuwa har sosai. don tun kusan asabar haka zuwa lahadi litinin kowa ya je da gudu ana damban zuwa su kayan abinci don a ranar lahadi shugaban kasar ya ce zai magana ana jin tsoro don daman ana ta sauraro saboda zaɓe an yi zaɓe na municipal a ranar asabar zuwa lahadi to ranar litinin din nan ya faɗin cewa babu za a eh, daina fita to da isa sanarwar da ya yi rana ɗaya da fitan to kowa ya shiga cikin damuwa an masu siyo abinci sun siyo abinci kowa ya tanadi abinci don yanzu a jiya ya sanar cewa duk wanda aka gani a waje za a kama shi a ci shi tara a yanzu yau duk wanda ya fita in baka cike takardar da gwamnati ta baraka cike ba ka faɗi dalilin fita ka sai ka biya euro ɗari da talatin da biyar to kuma kamar wanda bai tanadi abincin ba ko abinci ya ƙare shaguna abinci dai suna buɗe amma zuwa shagon dai wasu a tsorace suke in bai zama dole ka fita ba gaskiya ba za ka fita ba tunda an sanar ko makota da makoci ba za ku shiga gidajen junayen ku ba to akwai dai gaskiya damuwa akwai tashin hankali to ana iya cewa kamar makarantu da aka rurrufe ya yara suke rayuwarsu a cikin gidaje yawwa yanzu abin da yake faruwa muna muna exchanging emails da malaman su duk sun turo harkar makaranta da muke yi tare da su ta intanet za su turo da abubuwan da za su karanta abin da ya kamata su yi a makaranta abin da muke kenan kullum muna aiki da yaran a gidaje inda baka gane ba za ka tura musu email za su turo maka su kamar malaman ai suna zuwa makaranta suna aiki mu ne dai ba za mu fita ba su din ma dole sai sun nuna wa hukuma ga inda za su aiki tukuna a basu su shige su tafi wurin aikin To har ya zai ta rike layin ki bari mu tafi kasar Malaysia mu ji su kuma irin halin da suke ciki. Malam Bello wani irin hali yake ciki duk da dai na san cewa yanzu tsakar dare ne a nan wajen naku. haka ne dokta tsakar dare ne amma gaskiya nan abin da ka faruwa Malaysia kamar abin jan e, ci da safe shugaban kasar su kamar gajiya ya yi jawabi cewa daga sha bakwai ga wata za a rage abin nan zirga-zirga ko kuma in ce a za a rage zirga-zirga an rufe mafi yawanci yanzu makarantu ne gaba ɗaya nan malaysia eh, na irin eh, ilimi mai zurfi da kuma ilimi na na gaba ga primary wato secondary school duk ana ga an rufe makarantu ne wuraren abinci ma haka mafi yawanci inda aka mutane ke fi da abinci saboda nan za a ga mafi yawanci al'adar suna malaysia ba dafa abinci suke mafi yawanci gida ba za ka ga za su kun shiga haja za su je a sayan abinci kamar wurin da aka kama a ciki da irin mutane wanda ke sayar abinci bakin hanya ko kuma kila irin supermarket haka za ka ga cewa nan na suke zuwa ko kuma wuri wanda dai ake sayar abinci haka misali nan na suka zuwa suna sayan abincinsu amma gaskiya kamar yadda kanan na gani irin da ya dan tafi da ni za ka ga cewa yawanci wuraren da ake fi da abinci wanda sanannun wurare na irin su kama a ciki KMC ma ka zona haka za ga cewa wuri yana nan ba mutane ba sa zuwa ba sa zuwa wajen nemi sayan abinci kuma yanzu makarantun ne duk an riga an riga an rufe yau ma da sati za ka ga a titi ma zirga zirga kwarai ta rage kwarai da gaske mafi yawancin shaguna ma musamman shaguna waɗanda yake ba na ba masu sai da al'amarin abin da shafi abinci ba ne za ka ga sun mutu yawanci wa gaskiya sun mutu yanzu haka nan ko gidan da muke karkashin shi ma za ka cewa mutu yawanci shagon da akwai karkashin gidan za ka ga cewa gaskiya yau da fito ba. To ana iya cewa kenan Malam Bello ko akwai dokar idan mutum ya fita za a ci shi tara ko ko ba ku da wannan tsarin. Eh to ko nan ah, akwai wannan tsarin da yake kamar yadda muka gani jiya na ga mutanen ƙasa suna yin cincirundu zuwa nan abin ga police station wato hukumar ta 'yan sanda suna cika fom musamman mutane wanda ke da kaba na aiki na musamman haka suna cika fom na gani ana ba su takardar shirin cewa za su iya fita su yi aikin su amma dai duk wani abu wanda ba irin wannan ba to gaskiya baka da damar ka yi wata hita ka yi wani ka yi fita haka ne tare idan ka fita idan yan sanda suka ganka za su kama ka musamman kaga mu da yake ɗalibai muke da muna karatu a gajiyar makarantar kuma makarantar da muke sun kira yin mu inda kuma mu yanzu muna aiki gona sun yin mu sun ba mu takardun cewa shi da cewa idan za mu fita mu shiga cikin makaranta mu je gona sun ba mu takardun shi da cewa sun ka ba mu damu cewa mu zo mu mu zo mu jiba kila misali shukan mu a gona amma ko shi lokacin da aka bamu daga karfe takwas na safe zuwa karfe ɗaya na rana shi kenan daga wannan lokaci za a rufe ita gona din ba wanda ke shiga insha Allah ba wanda ke shiga to hajiya Zainab a nan guraren a nan guraren naku a nan Faransa ana iya cewa a sanadiyar waɗannan matakai da gwamnati ta ɗauka ya shafi tsadar kayan abinci ko kayan masarufi na rayuwa yadda kullum? A'a gaskiya ni dai a duk zuwan shagunan da na yi yanda na saba su yanka abinci haka na samu farashin amma wasu sun ce a wasu guraren farashin sun karu amma sai dai da ike kuma gwamnati ta riga ta ba da dokar control to akan wannan control din shine ba na jin akwai dai abin da ya karu kuɗi dan ni dai ban gani ba kuma ba zan yi amfani da akan abin da mutane suke faɗi ba amma dai ana hakikan da yanzu magana gaskiya babu fita masallaci na kusa da masallaci tun shekaran jiya a buɗe yake ba ko banda kukan tsuntsaye ba abin da kake ji a gari to ana iya cewa an samu karancin kayayyakin a shaguna kenan eh a shekaran jiya da na je shago akwai abubuwan da yawa kaga kamar su fulawa tunda yawanci suna yawan cin biredi a yawanci duk abincin da zaka ji biredi fulawa da su taliya shinkafa mai su suka fi komai karewa ana sakawa suna karewa wani zubin ma za ma ka je ka ga kan kantar a empty an kwashe duk kayan abincin da ku kuma kamar irin su toilet paper don jiya ma muna zuwa mu ma mun tafi da sauri mu je mu dauka muna zuwa kusan shine na karshe kwai ma mun je siyan kwai a shagunan babu sai da gaba aka ce an kawo to amma duk da haka kowa yana jin tsoron fitan mu dai kan bamu fita mun je mun siya ba akwai abubuwan da ya da gaskiya babu sai ana sakawa ana karewa yana saka wanda ni ban tun da nake ban taba ganin irin wannan abun ba to a gaida Zainab Sale da kuma Bello Sani Halluru yanzu kuma bari mu sake koma Najeriya don jin matakan da wasu gwamnoni suka ɗauka a kan yaƙi da cutar coronavirus. Isa Lawal Ikara na ɗauke da ƙarin bayani. ganin yadda cutar corona ke ƙara yaduwa da kuma irin matakan da gwamnatoci ke ɗauka a matakai daban-daban ya sa gwamnoni tara daga cikin gwamnonin jihohin arewacin najeriya ɗaukar matakin rufe makarantu da kuma takaita tarurruka a yankunan waɗannan jihohi har zuwa kwanaki talatin gwamnonin dai sun sanar da wannan mataki da suka ɗauka game da cutar ta corona ne biyo bayan tashi daga wani taro na gwamnonin arewa maso yammacin wannan kasa taron da akaran karan farko ya hada da wasu gwamnoni da suka fito daga arewa ta tsakiya musamman dai gwamnan jihar Naija da kwaran daga ba daya gwamnonin guda tara suka amince a rufe makarantun na kwanaki talatin kamar da yadda gwamna Aminu Bello Masarin da ke shugabancin kungiyar gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya ya gaya wa manema labaru cikin harshen Turanci. yayin da takwaran shi na jihar kabbi a tiku bagudu ya fassara yau laraba shugaban gwamnonin jihohin arewa maso yamma gwamna aminu bello masari na katsina ya kira taro wanda ya hada da gwamnonin naija da sauran gwamnonin arewa maso yamma wannan taro musababin kiran shi shine a duba wannan lalura da ake kira coronavirus wanda kasashe da yawa da najeriya gwamnatin tarayya an fara ɗaukan sun ɗauki matakai waɗanda ke rage yaduwar shi don haka mu ma mun yanke shawarar cewa kowace jiha jihohin nan tara za su ɗau matakai da hukumomi na jarabawoyi na ƙasa domin a fara rufe makarantun ne a tsawon lokaci kwana talatin daga attanin 23 ga watan uku na 2020 sannan kuma za a ƙara yekuwa ga jama'a domin a rage yawan taro na mutane har zuwa wani lokaci daidai da wasu matakai da ƙasashe ke ɗauka masu makamanta irin namu na uku kuma za a ci gaba da yekuwa ta jawo hankalin jama'a ga abubuwan da ya kamata a yi musamman kula da muhalli da wanke hannu domin rage yaduwar wannan ciwo da ya bulla. Wannan dai shi ne karo na farko da gwamnonin arewacin Najeriya suka taru guri guda domin ɗaukar mataki a kan cutar koronan tun bayan bullata a wannan ƙasa. abin da ya sa shugabar wata kungiya da ke tallafa marayu ta arda relief foundation Hajjiya rabi salisu ibrahim ta ce an so a makara to gaskiya wannan mataki ne mai kyau wanda ya kamata tun sati hudu da ya wuce ma ya zama gwamnatin tarayya ta dauki tsatsauran mataki da kuma gwamnatin jihohi amma sai aka yi ma abu rukon sakainan kashi duk da cewa an fara yin wani abu wanda ya kama da take ne amma ba a ci gaba ba matakin da aka dauka abun murna ne a lokaci guda kuma abu ne na alhini da damuwa idan an rufe makarantu yes yana da kyau to ya kamata kuma a shiga wayanma da mutane kai domin su san eh, symptoms watan alamomi na wannan cutan da kuma yanda idan mai cutar an kamu da ita wani asibitoci ne za a kai mutane tun da ba a kai su asibitin da kowa da kowa ke zuwa akwai abin da ake ce ma isolation center ya kamata a ce an yi shi na gaggawa a kowane jiha sannan hanyoyin shigowan baki ba wai kasashe eh, goma sha uku ba kamar yadda aka ayyana yau yanda ghana ta yi ta kashe hanyar shigowan kasashen waje kusan kasashe tamanin da wani abu ya kamata a ce najeriya ma ta ɗauki wannan matakin saboda an abin nan ya zo najeriya ba ƙaramin uh, asarar rayuka za a yi ba domin babu wasu matakai da aka ɗauka wanda zai dakile wannan cututtukan idan suka zo a cikin mu ko bayan maganar cutar corona ma dai gwamnonin sun tattauna akan maganar matsalar tsaro jami'an tsaro na soja da 'yan sanda da farar kaya da sojan sama da sojan ruwa duk da suke taimakawa wajen harkar tsaro sun zo sun yi bayanai kuma an ƙara kira gare su cewa muna so su ƙara duba abubuwan da za mu iya yi da kuma kuɗin da ake bukata da gudunmuwar da ake bukata domin mu bayar domin a ƙara sawo waɗannan nasarori da ake samu ga Allah ya taimaka muna a kai ƙarshen waɗannan lalurori. Wannan taron gwamnoni na arewacin Najeriya dai ya samu halartar dukkanin gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya in banda gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano da ya aike da mataimaki sai kuma gwamnan jihar Kwaran da baya gurin amma dai kuma aka komai a kunnen shi ta hanyar wayar tarho a lokacin wannan taro. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Duk a cikin ƙoƙarinmu na kawo muku halin da duniya take ciki, yanzu za mu leƙa ƙasar Sudan daga nan mu ya da zango a ƙasar Rasha. inda na samu zantawa da Aishatu Abubakar Ismail, ɗaliba a Jami'ar El Razi da ke birnin Khartoum a ƙasar Sudan. Sai Khalifa Tijjani Aikawa da ke Jami'ar Ƙere-ƙere ta Bronze a ƙasar Rasha, don jin halin da jama'a ke ciki a ƙasashen biyu. A Hajji Aisha ko za ki ɗan bamu a takaice wani hali ake ciki a nan ƙasar musamman saboda wannan cuta ta coronavirus. ok to halin da ake ciki yanzu tun kamar kwana hudu da suka gabata sanda aka ce an samu kes na farko akan coronavirus akwai a nan wani asibiti kusa da mu so gaskiya halin da ake ciki yanzu dai alhamdulillahi tun da dai wasu sun ce kes um, it wasn't coronavirus wasu kuma sun ce shi ne dai amma dai halin da ake ciki like matakan da aka dauka a halin yanzu shine an ɗauka matakan kamar wanke hannu rufe fuska da face mask da kuma hana zirga-zirga mai da shiga cikin mutane saboda a halin yanzu shi ne kaɗai matakin da za a ɗauka na tsare kai daga wannan cutar coronavirus tunda dai an ana iya cewa a nan makarantu sai yara kan tafi makarantu musamman a matakin firamare sakandare har zuwa jami'a ko ko an sa dokar hana fita a gaskiya a halin yanzu tun daga ranar lahadi an saka doka makarantu daga primary secondary hamu da muke university gaskiya a rufe makaranta tunin da wata ɗaya. To ya maganar kayan abinci musamman idan aka ce mutum ya je kasuwa wajen siya ana samu kuma kudaden kayan abincin sun karu ko ko suna nan a yadda aka san su. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Hukumar wasannin motsa jiki na ƙasa wato National Sports Authority a bisa umarni daga shugaba nanadu dankwa kufa ado ta dakatar da duk wasanni na motsa jiki a cikin nan kasar a cikin wata jawabi da professor peter tumasi babban daraktan na hukumar ya sanya hannu ya nuna cewar wannan umarni ya biyo yadda cutar coronavirus uh, yake addaba duniya ne Jawaban ya ce duk waɗansu tafiye-tafiye a waje da sun ka hada da babban kungiya na kasa da club club da 'yan wasannin tsere da dai duk wasannin motsa jiki an dakatar da shi tsohon babban mai koyar da blasters wasa sai afiya na kira ga hukuma da a biya shi kwantin albashinsa na da biyar wannan kiran ya yi shi ne zuwa ga kungiyar kwallon kafar kasar ghana gfa a fiya dai yana akan albashin dola dubu talatin da biyar ne kowane wata a lokacin da yake koyar da blasters wasa yanzu haka yana bin hukumar bashin wata biyar kenan da ya kama dola dubu ɗari da saba'in da biyar kan kwantaragin shi ya kawo ƙarshe a cikin watan disamban shekara ta dubu biyu da sha tara. club club sun ɗin ghana za su samu damar sayan sabbin 'yan wasa a cikin buɗa wato kasuwar sayan 'yan wasa duk da haramcin da aka aza wa wasannin league da gwamnati ta yi a dalilin yaduwar cutar nan na coronavirus cikin kasar mataimakin chairman din kwamitin da ke tafiyar da wasannin premier league din kasar jesse japan ya bayyana cewar duk da cewar an haramta duk wani harkokin wasannin kwallon kafa a cikin kasar nan da makonni hudu masu zuwa club club da su damu daman sayan sabbin 'yan wasa a kasuwar musanyan 'yan wasan Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau Ridwanan Lamuktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida ridwanan Abbas. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin murtala faruk sanyinna sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia da fatar allah ya ƙara kare mu baki ɗaya allahumma amin bis salam